daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauran magana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau talata takwas ga watan mayun shekarar 2018 shirinmu na karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon ghana karfe 1 dare kuma a nan washington dc yanzu ga kanin labaran duniya shugaban amurka donald trump ya ce a yau talata zai sanar da ko amurka za ta fice a cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nukiliyan iran rundunar mayakan sama ta afghanistan ta kai farmaki a wani taron addini ta kashe akalla yara talatin kuma ta raunata wasu hamsin da 51 ƙasar kamaru ta fara farautan makamai da suke yaduwa a cikin ƙasar rahotanni daga najeriya na cewa shugaban muhammadu buhari zai kama hanyarsa ta zuwa london a yau talata domin ganin likitansa wani bincike da muryar amurka ta gudanar ya gano yadda matsalar safarar jama'a ke jefa 'yan najeriya kangin bauta a ƙasar saudiya za a ce aiki za a kawo su a ce za a ba su um, riyal dubu biyu ko dubu uku ba su ma sharan harami ake cewa suke ba kuma sharan harami ba ne tsakani da allah wahala ne kawai ake ba su za ku ji matakan da hukumomi ke ɗauka domin daƙile wannan matsala muna tafi da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto muhammadu Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Baba Yakubu Makeri wanda zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a da cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Talata zai sanar da ko Amurka za ta fice a cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nukiliyan Iran. kuma idan ta yi hakan za ta sake azawa ƙasar takunkumin karya tattalin arziki. Trump ya sha sukan yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 da ta rage wa Iran radadin takunkumin kana ita kuma Iran ta dakatar da shirin nukuliyarta yana mai cewa wannan yarjejeniyar wani bala'i ne kawai. Ya ce wannan bai hana Iran gwaje-gwajen makamai masu linzami ba ya kuma kara da cewa wannan yarjejeniyar akwai wasu sharuda dangane da shirin nukuliyar da za su daina aiki. sai dai yana fuskantar matsin lamba daga bangarori duka biyu ciki har da shugabannin kasashen turai da suke so amurka ta ci gaba da aiki da wannan yarjejeniyar a ɗaya bangare kuma isra'ila wacce ta zargi iran da yin karya da zamba ko keta yarjejeniyar sakataren harkokin wajen birtaniya boris johnson ya zo nan washington a jiya litinin da zammar kama kafa manyan jami'an gwamnatin trump domin amurka ta ci gaba da zama a cikin yarjejeniyar boris ya gana da takunan aikinsa na amurka mike pompeo kana kuma zai gana da mataimakin shugaban kasa mike pence da kuma mai ba da shawara akan tsaron kasa john bolton rundunar mayakan sama ta afghanistan ta kai farmaki a wani taron addini da ta kashe akalla yara talatin kana kuma ta raunata wasu hamsin da ɗaya a watan da ya gabata a cewar sakamakon wani bincike da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da aka fitar da sakamako a jiya litinin gwamnatin afghanistan ta ce tana kokarin auna shugabannin taliban ne ciki har da mambobin kwaita shura shugabannin kungiyar da ke zaune a pakistan majalisar ɗinkin duniya ba ta tabbatar da ko akwai wasu manyan jama'an manya na shugabannin taliban ba a wurin wannan taron sai dai shaidun gani da ido sun faɗa wa masu binciken na majalisar ɗinkin duniya cewa wasu 'yan taliban sun halarci taron wasu ma sun yi aikin samar da horo a wurin a halin da ake ciki kuma hare-haren da mayakan sa kai da suka kai wato a kan jami'an tsaron ƙasar a ƙarshen makon jiya ya hallaka jami'ai 252 a wasu wasu kuma 400 sun ji rauni kusoshin gwamnatin kasar ne suka shaidawa majalisa haka don nuna taɓarɓarewar tsaro da aka samu a ƙasar wannan ne karo na farko cikin watanni da dama da jama'an suka bada sanarwar kisa mai ɗimbin yawa da aka yi wa jami'an tsaron ƙasar afghanistan kasar Kamaru ta fara farautar makamai da suke yaduwa a cikin ƙasar yayin da kuma take yaƙi da ƙungiyoyin biyu masu wuta da ƙayar baya a lokacin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a wannan shekara. Wakilin muryar Amurka Moki Edwin ne ya aiko da wannan rahoto daga garin Awai, inda sojoji suka ce sun gano makamai da aka shigo da su ta barauniyar hanya masu tarin yawa a wani ɗakin ajiyan kaya kusa da babban birnin ƙasar Yawunde. a cikin ɗakin ajiyan kayar sojojin sun gano albarusai dubu goma da ɗari biyar da wasu nakiyoyi da ba a bayyana adadin su ba da bindigogi da adduna da kuma wuƙaƙe waɗanda aka kama ya zuwa yanzu dangane da makaman dukanninsu 'yan kamaru ne jama'an suna zaton an shigo da makaman ne ta ƙasa daga ƙasashen makwabta musamman najeriya sai dai mazauna yankin sun bayyana al'ajabinsu ga yadda aka shige shingaye na 'yan sanda da na jama'an tsaron jandarma da aka shigo da waɗannan makamai a garin awai ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana sauran kwanaki biyu majalisar dattawa ta fara sauraron shaidan tabbatar da daraktan hukumar leƙen asiri ta cia mai riko jina haspel ta, ta shugabanci hukumar fadar shugaban amurka ta white house ta kare jina cewa ita ce mace da ta cancanci wannan mukamin hespel de ya shekaru 61 da haihuwa wacce take shugabancin hukumar a matsayin mai riko ta yi ta yin janye sunanta daga tantancewan saboda ta rike wannan mukami na dindindin sakamakon damuwar da ta biyo bayan samunta da hannu a cikin wasu matakan tsananta neman bayanai daga hannun firisnoni na musamman wanda ake zargin su da ta'addanci amma a cewar jami'an gwamnati shugaba trump na bata kwarin gwiwa cewa ta yi tsayin daka wata yarinya mai shekaru goma sha bakwai da haihuwa da aka cinna ma wuta bayan an yi mata fyaɗe a gabashin indiya tana kwance a asibiti rai hannun allah yayin da rabin jikinta ya kone a faɗar jami'an kiwon lafiya an kai wa wannan matashiyar ne hari a ranar juma'a bayan fyaɗe da aka yi ma wata 'yar shekaru goma sha shida kana aka kona ta har lahira a cikin jiha guda wato jihar jarkand. 'yan sanda sun kama wani mutum mai shekaru goma sha tara da suke ƙauye ɗaya da yarinya mai shekaru goma sha bakwan an ce shi ne ya zuba mata kananzar kana cinna mata wuta yayin da ta ƙi yarda ya yi lalata da ita ana zargin wasu mutane hudu da yin garkuwa da kuma fyaɗe da wata yarinya mai shekaru goma sha shida a makon da ya gabata bayan an wayi gari iyayen yarinyan sun kai ƙara ga dattijan ƙauyen inda aka ce mutanen tarar kuɗi jama'ai sun ce mutanen hudu sun fusata da wannan wato tare da aka basu na dala 750 hakan kuma yasa suka cinna ma gidansu wuta a lokacin da yariyan ke ciki suka kashe ta Baba ya kuma makiyar nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sau da farko watanni daga Najeriya na cewa da safiyar yau ne shugaban Muhammadu Buhari zai kama hanyarsa ta zuwa birnin London domin ganin likitocinsa. Wakilinmu a fada shugaban ƙasa ta Najeriya Umar Faruk Musa na dauke da ƙarin bayani. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya tun farko shi ne ya aiko da rubutaccen sanarwa ga manema labaru inda yake bayyana cewar a yau ne talata ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai yi wannan tafiyar. Tafiyar da za ta kai kwanaki hudu idan ya dawo ranar Asabar zai garzaya jihar Jigawa domin yin ziyarar kwanaki biyu wadda aka daga ta tun farko saboda taruka na fitar da shugabannin jam'iyyar ta APC da ake yi a angwanni da ƙananan hukumomi. kamar yadda sanarwar ta malam garba shehu ta bayyana a lokacin da ya tsaya a ingilan ne likitocinsa suka ba shi shawarar cewa suna bukatar ya zo a sake duba shi wanda kuma ya amince zai wannan tafiyar a yau talata tun farko dai a jiya wato litinin shugaba muhammadu buhari ya gana da shugabannin majalisar ƙasa wato shugaban majalisar dattawa ta najeriya abubakar bukola saraki da kuma shugaban wakilan tarayyar najeriya yakubu dogara inda suka bayyana manema labaru cewar shugaban ya gayyace su wannan ganawar ne domin ya musu bayani akan ziyarar shi ta amurka da kuma sauraron bayanai da kasar take ciki inda kamar yadda suka bayyana mana bayan da suka kammala gana da shugaban kasa sun gabatar da koke-koke a kan cin mutuncin da suke gani ana yan majalisa wato musamman abin da ya faru a lokacin da aka yi wa majalisar da tawakaran tsaye lokacin da sanata a amogege aka ce ya shigo da wasu 'yan banga wanda suka sace sandan majalisa sannan kuma daga bisani aka yi ma dina malaye kamun kaza kuku wanda ake ganin cewar ba wai dino malaya ne a matsayin shi na dan majalisar dawa kawai aka yi wa hakan ba a'a an yi wa tsare-tsare na demokradiyya karan tsaye kuma 'yan majalisar sun bayyana wa manema labaru cewar shugaba muhammadu buhari ya yi juyayin abin da ya faru tare da ba su tabbacin cewa za a ɗauki matakan gudanar da cikakken bincike domin tabbatar da cewa an yi adalci akan lamarin shi kuwa yakubu dogara shugaban majalisar wakilai ta najeriya ya bayyana cewar abubuwan da jami'an 'yan sanda suke yi a najeriya abu ne da aka yi zamanin jahiliya ba wai na demokuraɗiyya ba saboda haka wajibi ne kowane rukuni na gwamnati ta ƙasa a yi amfani da dokokin ƙasa a kan ladabtara ko hukunta waɗanda ake zargi da wani laifi ba tare da ayin wulaƙanci ko kuma ƙasƙanci ba umar faruk musamman amurka a abuja najeriya Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin To bayanai na nuni da cewa wata matsala da ke ƙara ta'azzara a Najeriya musamman ma a tsakanin matasa ita ce ta yadda ake safaran mutane daga ƙasar zuwa Saudiya da nufin sama musu ayyuka masu tsoka. amma rotanni sun yi nuni da cewa matasan sukan ƙare ne a ayyukan bauta da kan jefa su cikin mawuyacin hali wakilinmu lamid abubakar sokoto wanda ya dawo daga ƙasa ta saudiya a kwanan nan ya bi diddigin lamarin a lokacin ziyararsa ga kuma rahoton da ya haɗa mana da ya dawo najeriya wani da ya taba shiga irin wannan tarko daga bisani kuma ya ce ya yi nadama na yi kitibis da shi a birnin jidda na kasar ta saudi arabia ya ce ni sunana idris suleiman muhammad dan can arziki maka. zai kawai shekara sha biyar na ina roƙon mutane masu tahowa su yi hatara duk bakan da suke ji ba haka ba haka dan mutum an ce ana samun kada ko ana aiki kada wallahi don nuna mu labarai akwai matan da ake kasuwa 'yan kamfani ana kawo su na wasu suna wajen yaro wasu suna wajen damma an baza su a gidan badawa ko haji ba sa kuɗin da aka zuba wannan sai sun ƙare wani wanda Allah sa ka gudu kuma na ga ɗaya a cikin mugun hali cikin mugun hali na gari. mutum da ya ukuba da waɗannan mutane da ake safara tasu da suka haɗa da maza da mata da tuni ya game ko ina musamman kafafen kafafen yada labarai da kuma dandalin yanar gizo wato social media inda ake ta aikewa da sakonni da hotuna da bidiyo kan yadda ake ɗauko halin da waɗannan da ake safara suka shiga wani da ya daɗe a ƙasa ta saudi arabia ya shaida min cewa lalle wannan lamarin na faruwa kuma shi ga nauni ya ce sunana muhammad tahir adam najeriya a takaice dai na kai shekara arba'in da hudu ko da biyar birnin saudiya abubuwan da ake kan ba daidai bane za a ce aiki za a kawo su a ce za a ba su eh, riyal dubu biyu ko dubu uku ba su ma sharan harami ake cewa suke ba kuma sharan harami ba ne tsakani da Allah wahala ne kawai ake ba su bauta dai irin yanda ka sani irin na bayin da kuma gashi nan abubuwan ne dai malam kai dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ganin dai wannan lamarin ya ɗauki shekaru da dama yana faruwa ba tare da ɗaukar wasu ƙwararran matakai ba shin ko hukumomi sun san da irin wannan matsalar na tattauna da karamin jakadan Najeriya Najeriya da ke birnin na Jidda ambasada Muhammad Sani Nusa. Wadda suka zo aiki wani lokaci gaskiya halin da suke samun kansu a wajen aikin ba daɗi daga rahotanni da muke samu. In fact, a dalilin haka ne ma yanzu kwanakin baya na tura wasu officers nawa biyu zuwa Abha inda aka samu bayanin irin wannan abin. An kawo su 'yan mata ƙanana ana wulakanta su. a dalilin haka su wannan ofisa na suka je suka samu kamfanin da ya kawo su a dalilin haka yanzu mu rubuta rahoto aikan uh, gida akan cewa ga fa abubuwan da ke gudana uh, muna so tun daga gida a dakile abin kar a bari su yan matan masu ban Najeriya balle su zo nan a wulakanta su ko kuma su sha wahala. Batun safarar mutane kama daga maza da mata daga cikin tarayyar Najeriya zuwa kasashen ketare lamari ne da ya ɗauki shekaru da dama kuma jihar Edo da ke yankin Niger Delta kusan ita ce a gaba-gaba wajen samar da waɗanda ake safara ɗin musamman mata wanda aka ɗauko domin kai su ƙasashe daban-daban ba a da bayan irin su dubai da ƙasar saudiya da damansu sukan tsallaka zuwa turai da asiya waɗanda kuma ta dalilin haka ne wasu kan rasa rayukansu saboda azabar tafiya mafi yawancinsu suna tafiya ta ƙasa ne wasu kuma ta jiragen sama da dama dai na ta kiraye-kiraye wajen ƙoƙarin ƙarfafawa hukumar nan ta yaƙi da safarar mutane wato naptip domin ganin cewar ta yi namijin ƙoƙari wajen dakile wannan al'amari ka'in da na'in lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya ishara ke wani yayi gida ya To nan gaba kaɗan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya amma kafin nan ga wannan somin taɓin. kamata in wannan in an ga abu yau darasi na gobe iya masu kura wuta ko da sho ko gawaye irin wannan ya kamata su bude windo abin da kira mutane masu kura wuta irin wannan su mai da hankali su bude windo to da Allah kai mu a shirin na hantsi zamu mu kawo muku cikakken rahoto kan yadda wasu suka game da ajalinsu sanadiyar amfani da wutar gawayi domin jin dimi ba tare da sun bude tagogi ko kuma wunduna ba yan zagogo nan na cewa karfe ɗayan dare ne da minti sha shida ga ali mustapha sokoto da shirin tsaka mai wuya to gayyata ta yi kuma an bani lokaci na ce zan zo allah kuma ya yi lokacin ya yi na zo ina so su sun fahimci mahimmancin najeriya a afirka da duniya baki daya alal misali tun lokacin obama mun so mu samu wasu jiragen sama saboda yaƙi da ta'addanci da ke arewa maso gabar najeriya aka hana amma da zuwan shi shi da kan mun waya ya ce to mu nemi kuɗin za a saida mana jiragen Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Menene muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Buhari mun duba shine shugaban Afirka na farko da gana da shugaba Donald Trump tun da ya samu wannan mulki. Wannan zuwansa za ta taimaka a wurare da yawa. Za mu san yaya ake ciki da Donald Trump da kuma ƙasar Afirka da kuma nigeria. ina ga akwai abubuwa guda hudu da ya kamata mu bi ta su wanda akwai yarjejeniya tsakanin najeriya da ita inda har muddin amurka tana so ta taimaki najeriya duk gwamnatin da ya zo mana nasiru za ka ji za a ce ara yana da muhimmanci a ajiyar amurka yana da muhimmanci amma mai amurka ya producing tun da clinton bin clinton ya kawo nexim bank nigeria obama fa sai ebola ya dan da gudunmawa wanda ya sake farke kudin sama in ka gaba dure zai ce maka zai taimake ka to zai kashe ka ne To yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyarar da ya kawo takwaransa na Amurka Donald Trump a nan Washington, bari mu koma can gida Najeriya mu ci gaba da muhawara kan yadda yake jan akalar ita kasar. Muna da shiri guda biyu da suka rage mana na muhawarar da Hassan Maina kai na wakilin muna Abuja shirya muna can Abuja din tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Comrade Isa tijjani inda yau za mu tashi ne daga inda muka tsaya a makon jiya da tambayar shi kuma tijjani din akan yadda shugaba buhari zai iya sake janyo mutanen da suka taimaka mishi a zaben shekarar 2015 su sake tura mishi motar a zaben shekarar 2019 comrade isa tijjani idan misali shugaba muhammadu buhari zai kara neman takarar shugabancin najeriya a shekara ta 2019 idan allah kai mu wasu da dama daga cikin manya manya mutanen da suke tare da shi da suka masa aiki a shekara ta 2015 suna ganin kamar sun tura motar ta bar su da yaƙi wasu kuma suna ganin kamar kwata-kwata ma ba a yi da su a gwamnatin na tuna kafin tsohon mataimakin shugaban najeriya bar jam'iyyar atiku abubakar ya yi ƙorafin cewar duk abin da ake ba a yi da shi ba a tambaye su akwai kuma akwai irin mutanen da yawa misali irin su buba galadima irin su lahaya hamma da sauransu mm. amma misali eh kana ga misali idan har zai nemi shugabancin kasar nan waɗannan mutanen ba su iya zama masa kamar matsala domin sake samun nasara ba yawa yi hakuri ka ɗan minti ɗaya bari mu gaya ma wani abu da gyara kayanka ba ya zama sauke mu raba wa'annan ƙorafe-ƙorafen na wa'anda suka kewaye shugaba buhari suke kawo matsala ai uwar gidansa mata taɓa yi shin za a ce kinsa take yi ne kin shugaban ƙasa take ta faɗi wannan in ni ɗan ƙiyayya ne matarsa ƙiyayyar ƙiyayya ce matar da suka shekara da shekaru mu koma kan wannan bayani naka ai mu abin da muke so mu tsallaka kenan ko rantsuwa zan yi kai ko shugaba buhari ya ce ba zai tsaya takara ba mu za mu ce ya zo ya tsaya ka san dalili muna ganin cewar akwai aniya an ɗora turba akan bigiran da ake abubuwa ne da za su iya kawo ci gaba amma in an yi gyara in muka tafi a wannan makauniyar soyayya din ba tare da an gaya mara komai ba to shi ne za a faɗa rikicin wayannan mutanen da suke ganin cewar an ci yaƙi da su an basu ko kuma ko ma basu kama ba kafin ci magana na kuma suna da dama akwai wanda suka ba da gudunmawa ta karfin su ta tunaninsu ta kudaden su ta komai an zo ba a yi da su ka fahimci magana nan akwai waɗanda suke ganin cewar amma saurari muryar su din kawai a gyara wani abu ya gagara domin yan kiɗan ki na wannan sun kewaye shi sai abin da suke son ya ji zai ji sai abin da suke son ya gani zai gani mm. ah, barista abdullahi akan wannan magana dai kai baka ganin cewar da yawa daga cikin waɗanda shugaba muhammadu buhari ya naɗa su makaman nan wasu ma yan kiɗan na ne kamar da kuma rake faɗa ba ga naka ne misali in ka kula sa gaba ɗaya lokacin da aka yi bayyana sunan su da yawan su an yi ta zanga zanga cewa ba ma yan siyasa bane ba a san su ba um to wannan gaskiya ne shi ah, shi dama tafiyar siyasa shi kwamnar isa tijjani na san ya fi ni sani na san ya fi ni sani kan harkar siyasa kuma ya san waɗannan abubuwan da zan faɗa mafi akasarin lokaci malam hassan shine ah, akwai tafiya da ra'ayi na siyasa aka gama ba lalle ba ne ka ga mutane da aka yi tafiya da su sun samu sun mori wannan tafiyar da aka faro da su wannan yana faruwa sosai sai ka ga wasu waɗanda yawanci ba a dafa tuwon da su ba amma sai ka ga wurin kwasa an kwashe tuwon an raba su ne kuma a gaban wurin kanci wannan da ne a siyasance ba daidai ba ne ba abu ba ne da mutanen siyasa suke so mutanen siyasa ba sa son wannan abu amma ina gama reality abin da yake faruwa ne kuma muna fata akwai irin waɗannan abubuwan za a ɗan gyara su a bisa wannan tafiya da ake wato kaga yanzu mun bar harkan mulki kenan wato governance mun dawo kan harkan siyasa akwai kwamiti in ka ba kamanta ba a kwanan baya da shi shugaba muhammadu bari ya kafa ƙarƙashin shugabancin wato jagaba bargo wato ahmed bola tinubu da tsohon gwamnan eh, ya faɗo kan cikin terms of reference ko abinan in da shi bola ahmed tinubu zai yi a cikin gyare-gyare da zai yi na mutanen da ba su jin daɗin gaba ɗaya jam'iyyar mai ci a yanzu wato jam'iyyar apc so kaga ai ya nuna kenan shugaban muhammadu buhari ya ji kukan 'yan siyasa ya ji kukan 'yan jam'iyya tunda har yayi yi yunkurin naɗa wani babba da yake ganin shi zai iya jawo kan 'yan siyasan nan a ji koke-koken da ke faruwa da bangarorin da yake faruwa da sauransu so kaga ya nuna cewa yana sane da abin da ke faruwa kuma kuma da isa tijani mm. idan muka duba koke-koken manyan 'yan siyasan nan ta apc misali mm. kaga dai tuni abubakar atiku abubakar ya kama gabansa mm. yanzu haka kwankwaso ma ana yana ana ganin sai yana kuskus kus da wasu manyan NPDP a kasa mm. sannan manya manyan yan siyasa irin su Alhaji Buba Galadima mm. da zai sauransu hakan nan kamar suna fushi mm. kana ga Buhari ba zai saka ce bai dakaci ya waɗannan mutanen duka sun kama gaban sun bar shi misali a to Alhaji ai abin da zaka tambayi kanka shine in ba rami in ji makaho me ya kawo ba rami in ba matsala APC me ya kawo a nada asuwaju Bola Tinubu ya zo ya sasanta ai daga kalmar a sasanta ka san da matsala kenan ka fahimci maganar nan shi abin da muke magana ne shugaba buhari kai kasan kanka fiye da kowa a duniya kai ne shugaban najeriya ba wani ba duk wanda za a ce yana taka rawar gani a gwamnatin kanan yana yi ne saboda ka sa hale masa wa'annan abubuwa mutane na gaya maka daban-daban kama daga atiku kama daga kwankwason kama za a ce kwankwason bai bada goyon bayan da yanda za a yi shugaba buhari ya zo kan mulki ba za a ce atiku bai bayar ba za a ce bola tinubu bai bayar ba ga bukola saraki bola tinubu ce ke. a tarihin najeriya ma an taɓa yin abin da bola tinubu ya yi wai yaushe ne aka sa wani shugaba ne ya samu goyon bayan da amincewar yarabawa suka zaɓe shi kamar yadda suka zaɓi shugaba buhari akwai shi to idan me za a ce mutane sun ba da eh, yarda da aminci kuma rana ɗaya kawai ka zo ka ce bari shi kenan don saboda wasu suna da buƙatar sai an yadda suke so sai ka je ka soka ma burgamin da ka sa nono a ciki shi ya zube bai daidai ba bari sale abdullahi hmm. har yanzu akan wannan magana idan muka duba su eh, injiniya dr rabi musa kwankwaso hmm. su dr bukola saraki su injiniya buba galadima su sule haya hamma hmm. duka waɗannan manya-manyan 'yan siyasa ne a ƙasa kuma kamar yadda ake tafiya yanzu kamar gaskiya ba sa jin daɗin wannan tafiyar ba ka ganin cewa akwai bukatan a yi gyara ah, amma akwai yara da zama ɗaya ka cire da Allah ka cire injiniya abubuwa Galadima baya ciki baya cikin tafiyan APC ba a yi tafiyar apc da shi ba wannan zan iya gaya maka in kuma akwai wanda zai ja ni zan ja da shi saboda ina cikin tafiyar apc tsungum inta ina cikin presidential council member eh, ina ina komai na apc ba buba galadima cikin tafiya amma an riga an yi hannun riga kafin a yi wannan maja na apc saboda haka mu dinga mu cire buba galadima a ciki mu ji da sauran minti daya kai ka ce kana da ja da kyau kuwa bari ka jin ga maka buba galadima ya bada gudumawa ɗari bisa ɗari yanzu lalle baya tare da shugaba buhari na yadda da wannan ka fahimci maganar nan bai yi a baya su wane ne buharin ba su buba ladiman ba ne in wata matsala ta faru ba na son in shiga cikin me ya faru tsakanin su wannan ba abin da ya shafe na ciki dangantaka ce ta mutum da mutum in mutum ya ga cewar ba zai da dan uwansa ba wannan daban da sule hama da da, da bubu galadima sun yi iya nasu rawar ganin akan magana buhari a najeriya in yanzu wani dalili ya zo ba sa tare ba ni ba ne in fito in ce zan soki abin ko in ce ba su yi daidai ba kuma shin bubu galadima ba apc yake ba in baya tare da shugaba in ya ba da gudunmawar apc ta ci zaɓe waye aka ba gudunmawa ina za ta koma so saboda haka zancen a ce wai buba galadima baya cikin wannan magana akan me wani dalili ya ba da gudumawansa irin yadda zai iya kuma ɗari bisa ɗari amma a yanzu tafiyarsa da shugaba buhari ta yi tsami wanda nake zargin kila kila wa'annan yan kuci bamun ko kuma yan gaza ganin ko kuma a'a yan kiɗan jiyan sun haɗa rigima da watakila zai zama ya zama babban abu allah kiyaye na ga bari saka da kawai baka amince da wannan bayanin na comrade ba ah, To a gaishe ku malamai kamar yadda muka ce muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana na wannan muhawara ɗin da za mu dawon Allah kai makon gobe mu kammala da ita kafin mu shiga jamhuriyar Nijar su ma mu ji irin wani siyasa da suke toyawa a can. Muna da ƙara godiya ga su bakin namu barista Aliyu Abdullahi da kuma Kumarar Isa Tijjani da kuma shi jagoran muhawara ɗin wato Hassan Maina Kaina wakilin mu a can Abuja. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a nan Washington DC. Mun ba lafiya. Tuma da yanzu kuma sai labarai a takaice Masana suna nazarin yadda za a yi amfani da karnuka irin waɗanda ake horar da su gano na kiyoyi ko wasu abubuwa masu haɗari hakan nan za a iya amfani da su su gano idan masu cutar sukari suna fuskantar haɗari idan sukarin ya yi sama ko ya yi ƙasa ko kuma ya haura jikin ɗan adam. wanda ya gano wannan hikimar wani masanin kimiyyar bincike ne mark rufnach ya ce horar da irin waɗannan karen zai kai dalar amurka dubu hamsin wato kimanin naira miliyan ashirin tuni har an rarraba irin waɗannan karnuka da suka kai ɗari ga masu fama da laluran suga suna fatan faɗaɗa wannan shirin akwai kamfanonin bincike da suke so su sayi wannan binciken amma mark ya ƙi shugaban amurka donald trump ya ce a yau talata zai sanar ko amurka za ta fice daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa a kashin nukiliyar iran kuma idan ta yi hakan za ta sake azawa ƙasar takunkumin karya tattalin arziki rundunar mayakan sama ta afghanistan ta kai farmaki a wani taron addini ta kashe akalla yara talatin kana kuma ta raunata wasu hamsin da ɗaya a watan da ya gabata a cewar sakamakon wani bincike da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da ta fitar da sakamako a jiya litinin masu haro da aka kawo karshen shirin namu amma za mu sake dawa da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana idan ana so a sake sauran wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga alhaji awalu almansur shugaban kungiyar abba shehu forum da ke jos ta arewa a jihar plateau da sauran 'yan uwansa saboda rasuwar mahaifinsu malam mansur wanda allah ya rasuwa a ranar lahadi alai muhammad banno a jos din da fatan allah ya ci kanshi za a madadin shi baba yakubu makeri da kuma cuba hero ne da ladan ibrahim ayawa da ya taimaka mai sai injiniyanmu greg barnes mahmud lalu ke cewa sai mun haɗu a shirin na hatsi idan allah kai mu